assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya yau take asabar 29 ga watan jimada ula shekara 1444 bayan hijira ta fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makatul mukarrama zuwa madinatul munawwara 24 kenan ga watan disamba na shekara 2022 miladiya sunana abdulmumin abakar tsanya da zan gabatar muku da labaran a halin yanzu. To madan labarin soma labaran na barka da ba daga nan birnin kanan dabo inda al'ummar garin rumawa da ke karamar hukumar ungogo ta nan jihar kano ke cikin matukar farin ciki saboda gina masu sabuwar makarantar firamare a yankin da aka yi bayan shafe tsawon shekara hudu da wata mahaukaciyar iska ya daidaita ginin makarantar su da aka yi ta da katako a halin yanzu ɗalibai na yin tururuwa zuwa makarantar wadda a baya suke karatu cikin yanayi na takura a sakamakon lalacewar da makarantar sa su ta yi kafin majalisar karamar hukumar Ungoggo ta kai masu ɗauki a saboda haka rahoton mana musamman a wannan mako da wakilin victor kirsofa ya haɗa mana haɗin gwiwa da ƙungiyar nigerian health watch ya yi duba kan wannan gagarumin tallafi da al'ummar garin rumawa suka samu da ko buƙatar buƙatar da ke akwai ga sauran ƙananan hukumomi su ɗauki darasi ga ci gaban rahoton nasa daga bakin kamaluddin muhammad kama daga kan tituna kasuwanni da sauran muhimman wurare a birnin kano Zaka ga ɗaruruwan yara da suka kai shekarun shiga makaranta na yin kasuwanci a kan tituna da bara a lokutan makaranta waɗannan abubuwan ke tabbatar da cewa akwai kimanin yara miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta a ƙasar nan yayin da jihar Kano ke kan gaba a kididdigar da yara 989,234 a cewar rahoton UNESCO duk da tsarin gwamnati na bayar da ilimi kyauta kuma wajibi a jihar. Wani abin albishir shine yadda karamar hukumar Ungoggo ta kalli wannan a matsayin kalubale mai girma kuma ta yanke shawarar kawo sauyi a kan lamarin a hankali. Shugaban karamar hukumar Abdullahi Garba Ramad ya yi amfani da kasan da aka baiwa karamar hukumar na kudaden da gwamnatin jihar kano ta keɓe karkashin jagorancin dr abdullahi umar ganduje na naira miliyan 880 domin gyaran makarantun firamare a faɗin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar makarantar firamare ta rummawa na ɗaya daga cikin makarantun da aka gina wa ajujuwa guda takwas da ofisoshin malamai da kuma sanya sabbin kujeru da sauran kayayyakin koyo da koyarwa da nufin kwashe yaran da ke gararan a kan tituna kamar yadda shugaban karamar hukumar ya bayyana wannan makaranta girman ta da yawan abubuwanta ba iya primary school ba in za ka school daga junior har senior wala nan aji aji ya ishe ka wajen bula guda hudu gare mu a wajen nan sannan duk bula guda daya muna da ajujuwa guda biyu a ciki idan ka hada da cewa muna da ajujuwa takwas a shekara ta 2019 Yusha Uya'u Abdullahi dan shekara bakwai na daukan karatu ne a fili inda ake amfani da duwatsu wajen raba tsakanin ajujuwansu an wayi gari shi da abokanan karatunsa na karatu a aji. Da muna zama a cikin rana ruwan sama yana dukan mu kuma ga sanyi karfe goma in an fita break ma ana tashi. gaskiya gwamnati ta yi mana kokari da ta gina mana makaranta muka samu wajen zama ma muna zama ba mu a ƙasa ba. Yanzu muna zuwa makaranta sosai ma gwamnati ya dai mu ce mata ta mana kokari. kazalika shi ma usman yusha'u mai 'ya'ya bakwai bai taɓa niyyar kai yaransa makarantar ba saboda rashin kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa a makarantar ta rummawa amma yanzu dukkanin yaransa na cikin sabbin ɗaliban da suka shiga makarantar. Ina da yara akalla sun kai guda bakwai a cikin wannan makaranta kuma muna yaba wannan malamai game da bita da iyaye suke dan musu a gida magana ta gaskiya karatun alhamdulillah. Shugaban ƙungiyar iyaye da malaman makarantar ta Rummawa Suleiman Umar ya tabbatar da cewa yanzu makarantar na da ɗalibai sama da guda ɗari bakwai. To ai da ɗalibai ne suke zama a tantagaryar filin Allah ta'ala. To yanzu ku an samu ajujuwa yawan ɗaliban nan ya ninninka ya kai wajen ɗari bakwai wanda ba ma wayar mawa ba hannu. makota waɗanda suke nan sauna wanda karamar hukumar nasara ce akwai ɗaliban su da ake kawo su su zo su karatu a wajen saboda ingancin wajen da kuma samun mahalli mai kyau na koyo da koyarwa. Duk da cewa makarantar firamaren ta rummawa ta ta samu kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa. Mai unguwar Rummawa Zaharaddin Sale Ibrahim ya koka kan rashin katanga da kuma rijiyar burtsatse a makarantar. An riga an gina mana makaranta, an mun samu ajuja guda takwas. To korafin mu dai an samu an gina mana bohol to amma gaskiya ba aiki. Bacin wannan kuma makarantar nan ba a zagaye take ba yanzu kuma lokacin sanyi ne. Dan Allah muna da gwamnati ta duba mu. sai dai a nan ma shugaban karamar hukumar ya yi alkawarin magance matsalar nan ba da dadewa ba. gaskiya ne har yanzu ba a kewaye makarantar ba amma dai muna da shirin hakan kuma sannan za mu gyara burtsatse ga ɗaliban domin samun ruwa. makarantar tarumawa mawa na da ɗalibai sama da guda ɗari bakwai wani kalubale shine cikakkun malamai uku ne kaɗai a makarantar sai kuma na sa kai guda biyar yayin da wannan al'amari na karamar hukumar ungogo ya kamata ya zama abun koyi ga takwarorinta ana sa ran masu ruwa da tsaki a karamar hukumar su mai da hankali wajen samar da kwararrun malamai a makarantun karamar hukumar hakan na zuwa ne bayan wasu bayanai da arewa rediyo ta samu daga ma'aikatar ilimi ta jiha wanda ke nuna cewa kano na da kimanin ɗalibai miliyan hudu da dubu ɗari bakwai a makarantun gwamnati sai dai kuma ana da malamai dubu hamsin da tara da ɗari biyu da talatin da takwas ne kacal waɗannan alƙaluma na nuni da cewa malami guda yana koyar da ɗalibai guda tamanin saɓanin yadda tsarin ilimi na ƙasa ya gindaya na malami guda ɗaya da ɗalibai guda arba'in don haka akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin magance lamarin to Allah sa ɗauki matakin a gaishe da kamalu cikin fassar rahoton da victor christopher ya haɗa mana shugaban jam'iyyar apc a nan kano alhaji abdullahi abbas ya buƙaci jami'an tsaro da su ɗauki mataki akan ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar npp injiniya abba kabir yusuf inda ya zarge shi da mayar da gidansu na gado da ke mazaɓar unguwar caranci a ƙaramar hukumar gwale a matsayin ofishin yaƙin neman zaɓe da tara 'yan daba da makamai da kuma gwanar da hadadar ƙwayoyi shugaban jam'iyyar ta apc ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai a nan kano yana mai cewa ko a ranar alhamis ɗin nan sai da aka halaka wani matashi a wurin yana mai cewa da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta gaza ɗaukar mataki a kansa za su mika bukatar haka ga babban sufetan 'yan sanda ko shigar da kara kotu ya rushe gidan mahaifinsa gidansu na gado ya mai da shi sansani inda ake tara 'yan daba da makamai da barayi a ciki kuma ana samun matsaloli ake shan ganye da diloli masu sai da ganye a wajen makota da mutanen unguwa sun yi sun yi don a gyara wannan abu amma abin nan ya faskara don haka muke kira ga jami'an tsaro tsaro cewa lallai a bincika abubuwan nan kuma a jiya an samu labari mara daɗi cewa an kuma yin kisan kai a wajen wannan shine na uku a iya sanin ana kashe mutum a junansu in sun sha ganye to sai dai a nasa martani mai magana da wani dan takarar jam'iyyar NPP injiniya Abba Kabir Yusuf Sunusi Batura da wakin tufa ya ce jawabin da Abdullahi Abbas ya kokari ne na kawar da hankulan jami'an tsaro kada su damke shi sakamakon ire-iren kalamanta da hankali da yake yi yana mai cewa kamata ya yi ya kai kansa gaban jami'an tsaro domin bincikar sa akan kalaman da yake yi injiniya Abba Kabir Yusuf mutum ne mai son zaman lafiya kuma babu wani lokaci da ya taba sa wani ya dauki makami ko ya taba sa wani ya ci cutar da wani a fadin jihar Kano din nan muna da wannan record din batun ofishi na jam'iyya ofishi ne na jam'iyya yana nan a cikin ciranci kuma kamar yadda kowace jam'iyya take da hurumin ta fitar da office mu ma muna da hurumin mu fitar da ofis a duk inda muke ganin cewa ya kamata idan yana magana a bincike a shirye muke da a zo a buɗe ofishinmu na ciranci a gani idan akwai wani abu da ya kama da makami ko kuma akwai wani abu da ya kama da 'yan shaye-shaye suna zama a gurin to sunusi batura dawakin tofa kenan kakakin jam'iyyar npp a nan jihar kano rahotanni na bayyana cewa rufe wani ofishin yakin neman zaben shugaban kasa na atiku da okowa da ke kan lamba 32 a kan titin zuwa unguwar masanu da shuni ta one da ke birnin fatakun na jihar ribas a jiya wakilinmu da ya kai ziyarar gani da ido wajen da ofishin ya gano cewar jami'an hukumar raya birane ta jihar ribas ta cika rufe ofishin matakin da ya shafi ma'aikatan da ke aiki a ofishin yakin neman zaben zaben inda aka hana su ci gaba da gwanar da ayyukansu rahotanni na bayyana cewa magoya bayan atiku abubakar na jihar riba sun je na taro a abuja lokacin da aka rufe ofishin yakin neman zaben ko da yake daga bisani shaidun gani da ido sun bayyana cewa ayan buɗe ofishin to nan kuma gabanin babban zaben kasar da ke tafe magoya bayan dan takarar shugaban kasa jam'iyyar pdp a atiku abubakar sun yi hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban kasar zai samu gagarumar nasara a zaɓe mai zuwa sun ce suna da ƙwarin gwiwar cewa dan takarar nasu zai samu nasara ba tare da goyon bayan goni biyar din nan da suka ja layi da atiku abubakar din ba a hirar su da jaridar punch daraktar sadarwa na kwamitin yakin neman zaben atiku abubakar chibdele momodu ya ce tiku ya sha bamban bamban da sauran 'yan takara da ke neman shiga fadar mulki ta aso rock ta wani bangaren kuma rundunar sojin saman kasar nan ta fara gwada da bincike na tsanaki kan zargin halaka farar hula da aka yi ranar lahadin makon jiya a lokacin da wani jirgin yakin da sojin sama ta ƙasa ya lugudan wuta ta sama a garin mutumji da ke cikin karamar hukumar maro ta jihar zamfara daraktan yaɗa labarai na daren manjo jihar musa dan madami ne ya bayyana haka abuja ya ce an shirya kai harin ne ta sama akan yan fashin daji da suka yi wa garin ƙawanya akan babura sama farar hula 60 ne rahotanni suka bayyana cewar an hala kayan farmakin da aka kai hukumar kula da yanayi ta kasa ta hasashen cewa za a samu tashin kura da hazo a faɗin ƙasar daga yau asabar zuwa ranar litinin a saboda haka ne ma ta shawarci matafiya musamman masu amfani da jiragen sama da sarkayin aiki da hakin kintacin da take fitarwa domin shirya yadda tafiyar tasu za ta kasance kuma labaran zai zuwa ƙasashen ƙetare a na majalisar wakilan amurka ta kada kurar amincewa da kudurin kashe dala triliyan daya da biliyan bakwai domin kaucewa tsayawar gwana da ayyukan gwamnati wanda dokar tsayar da ayyukan gwamnati na dan wani lokaci za ta fara aiki daga tsakar daren yau asabar kudurin kashe kuɗin da ya tsallake jinkirin amincewa da shi bayan ya samu magoya baya kenan wanda 'yan majalisa 225 suka kada kura a kansa akan guda 201 da suka nuna rashin amincewarsu da shi ita ma majalisar majalisar dattawan amurka ta amince daukar matakin a ranar alhamis inda ta gabata yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci to Allah ya yi wa mataimakin shugaban kamfanin jiragen sama na Max Air Alhaji Bishir Barau Mangar rasuwa Bishir wanda dan uwa ne gaban attajirin kuma dan kasuwa kana kuma shugaban kamfanin na Max Air Alhaji Dahir Barau Mangal ya rasu ne a sanyin safiyar jiya Juma'a a sakon taziyar sa Teku Abubakar da ya aiki da sakon taziyar kenan ya bayyana marigaya a matsayin kwarai ta bangaren harkokin sufurin jiragen sama da kuma jajircewa ta bangaren kasuwanci da kuma nuna kishi. Za ku saurari labarin wasanni. an shigar da tawagar 'yan wasan najeriya ta ƙasa da shekara 20 flying eagles cikin wani rukuni mai tsauri da za su buga gasar kofin nahiyar afirka ta 'yan ƙasa da shekara 20 a duniya an shigar da tawagar najeriya cikin rukunin da mai masaukin baki kasar masar ke ciki an fitar da jadawalin wasan ne a birnin alkahira na masar a daren jiya juma'a inda aka saka ƙasashen mozambique da senegal da najeriya da kasar masar a rukuni na a a iyakar abin da ya samu kenan a cikin labaran barka da su su kafin ne sallama ga bitar kanunsu. kwamitin yakin neman zaɓen atiku ya ce ɗan takarar su zai samu nasara ko da babu goyon bayan gonan nan biyar da suka sha ta layi da atiku abubakar rundunar sojin kasar nan ta fara bincike kan kisan da aka farar hula sama da 60 yayin wani lugudan wuta ta sama da sojin sama suka yi a jihar zamfara hukumar kula da yanayi ta ce za a fuskanci tashin kura da hazo na tsawon kwanaki uku daga yau da tare kuwa majalisar wakilan amurka ta amince da kashe sama da tiriliyan ɗaya domin gwanar da ayyukan gwamnati mai hankali shike gane dingishin kwado mai hankali shike gane dingishin kwado kar maganar ke na wannan rana sandra kaure ce ta tsara su kamaluddin muhammad ya sarrafa na'ura sumana abdulmumin abakar tsanyawa a huta lafiya